ana haka wata rana sai ya yi mafarki ya yi mafarkin ya haɗu da shaiɗan. a wata unguwa sai shaiɗan ya gode masa bisa kariya da yake bashi ya kuma taya masa cewa ya zo ya raka shi zuwa wani gari a cikin sararin samaniya shaiɗan kuwa ya goya shi suka shilla zuwa sama can suna tafiya sai ya ji fitsari yana damunsa ya roƙi shaiɗan ya ɗan saurara ya sauka ya yi fitsari Shaiɗan ya ce haba kai ba abokina ba ne menene matsala don ka yi fitsarinka akan bayana sai ya ce a'a ba zai yiwu ba shaidan ya lallashe shi har ya amince ya da fitsarinsa yana gamawa sai ya farka ya tarar duk ya ji ƙashin fidarsa da fitsari buɗan bakinsa sai ya ce allah dai ya la'ani shaidan darasi shaidan maƙiyinmu ne bayyananne